Allah sarki amatullah Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan amatullah mai sunan kiyamore amatullah kenan amatullah baiwar Allah amatullah baiwar Allah amatullah mai kamala amatullah amana ta Allah amatullah tawa amatullah ashe akwai mutum ɗakin hajiya hajiya za mu yi gyaran ɗaki inna lillahi inna lillahi lafiya wallahi akwai matsala me ya faru wallahi ga wani gani gawa kuma wace ko dai irin yaran nan ne da suka sha suka mu wallahi gawa na gani baka da bukatar neman ilimi gawa na gani a cikin ɗakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi da gani je a kashe ta ko kuma ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari in kirawo manaja hello manaja lafiya manaja akwai matsala a a hotel din nan ba. ma room 009 008 yes sir eh wallahi gawa ce muka gani ta wata yarinya wallahi to shi kenan to sai ka zo to sai ka zo amin ah, ina da tun da nake a rayuwata ban taba ganin gawa ba sai yau to ni wani al'amari na daure mun kai wannan baya daga cikin tsarin amatin layi a ce haka kawai ta tafi wani waje ta je ta saki jikinta ta wai ta kwanta ba ta sanar da gida ba ni fa ina tunanin yarinya nan kona ku ne same ta malam ka daina faɗa wannan magana yanzu dai can ɗin inda nan ake tunanin za a same ta to kuma ya za a ringa tunanin wani abu daban a dai bari a gani ko irin wannan ke lissafin da nake yi ba shi kike yi ba ko ba haka ba amatu laya da kike gani yarinya ce na tsatsiya ke kin fi kowa sanin wannan kuma ya kamata ne a ce in har za ta je ta kwana a wani waje to za ta fi goya ko ba ta nemi izini ba za ta fi goya ta sanar ta shanta ke ta kuma yi kwanciyar ta ba wani abin da zai faru amma duk ba ko daya dole akwai wata magana malam karka tayar min da hankali mana yaya za ka dinga irin wannan furucin gaskiya ni da ka dagan hankali gwara ka fita kofar gida ka bani in ji da abin da yake damuna gaskiya to ni ba wani abu nake nufi ba ba ko wani abu nake nufin ya same ta ba kamar da kika ba ke nufin ko me same ta ni ba wani abu ne a raina ko ba haka ba ina dai magana da irin asalin abin da ya kamata a ce a mata layi ta yi ne wanda shine zai sa hankali makwance na kowa ma a kwance koma dai menene dai mu bari sabi ya zo in ba bai samu ta ba to zai zo mana da labarin inda take sai a saurari zuwan shi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ake ciki? Sun ce bata je ba. Kamar yaya bata je ba? Bayan kuma daga nan gida ni ta gaya min can za ta je. Wallahi sun ce bata je ba rabansu da ita an jima. An jima rabansu da ita. Kaga irin ta ko malam? Allah ce idan ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru yanzu ka ga maganar da ka faɗa ta tabbata ka ce ba za a same ta ba kuma gashi ba a same ta ba wato abin da na fahimta inda duk amat layi take inda duk take na tabbata ita kanta ranta baya son a inda take din koma ina ne a ba maki yarinya tana cikin wani hatsari na musamman ni ma tunanin da nake ta yi kenan zuciyata tana saƙa mu ko wasu ne suka sace ta sabiu mene abin abin da ya kamata mu Baba kamata ya mu kai cigi a gidan rediyo. Wataƙila hakan zai sa a same ta da gaggawa. Zuwa gidan rediyo ba zai warkar mana ba. A wata layi ba ƙaramar yarinya ba ce, ko ba mai taɓin hankali ba ce. Da haka muka ji gidan rediyo muka kai sanarwa ma za a ta surutu ne a ta hayaniya kawai. In ma da inda za mu kai cigiya bai wuce mu je gidan mai unguwa mu sanar da shi abin da yake faruwa ba. Sannan mu ce ofishin 'yan sanda su ma mu gaya musu. Sai dai ko wannan. Haka ne. kuma wannan abu da tashin hankali yake a ce police station za mu je mu ce wai ba mu ga ahmad allah. ba a zama za mu kuma nan mu ta surutu a cikin gida a ya kamata mu je shine daidai ba wani abu da ya kamace mu banda wannan mu je mu je mu je mu je ka gani mu je Allah ya sa a dace Allah sarki baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah mai sunan kiyamore Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ko ba wanda ya taba ta dai a cikin ba wanda ya taba ta inda ka ganta nan haka muka ganta Oh my god waye kama ɗakin ban sani musa ne ba na kan duty lokacin musa ne ina musa yake wallahi tun safe ina buga wayarsa ba ta shiga ka san yadda za a yi a same shi sauri ya zo saboda 'yan sanda za su buƙaci magana da shi ka sani ko a je gidansu a kimo shi ko za a je ba kai ne za ka je ba saboda kai ma za su buƙaci magana da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina kana damuwa tunda ba kai ka kashe ta ba ya ba zan damu ba kwata-kwata bana bukatar mu'amala da 'yan sanda ne ya za ka yi to tun da ta riga ta faru ran je in saka sani sai kira mai sauri sauri da hello inspector ya alhamdulillah wallahi akwai matsala serious matsala anan hotel din mu eh wallahi inspector eh a nan hotel din room 008 mun samu gawa ne eh wallahi alright thanks you should make it snappy da Allah alright alright to Allah kawo ku lafiya alright thank you Lafiya lau. Mu ma neman ta muke don rabon mu da ita tun jiya da ta ce za ta je gidan ƙawarta har yanzu ba a sake jin labarin ta ba. Na kuwa ta shiga. Ba kaɗai masa ne. Mai daidai da halin amsa na yau. Ba ta aikata. Ina abin da na ji daga gare ki har ya tsorata. Mu ma tsoron da kika ambata a cikinsa muka kwana. yanzu haka da mahaifinta da yayanta duk sun ba zama neman inda za a kamo bakin zara Lillahi wa inna ilaihi Allah ya sa ba dai wani abu ne sami ta. Amin ya Allah, amin. Dan Allah kuma sai ku taimaka mana da irin hanyar da kusan za ku iya taimaka mana ko za a dace. Amatullah mai kamala, Amatullah amana ta Allah. yarinyar ita ta kama ɗakin ita da kanta wanda ya kama ɗakin na duba rajista namiji ne sunansa jabir hassan ɗanbata za ka yi mana kwatancen yanayin shi yadda yake ban gan shi sai dai wanda ya aikin na tura a kira shi kai sunanka dan nana kake ko dan nana eh labe ina jakarta jakarwa jakarwa zan tafi ka in ba gaman ba wallahi ban sani ba ban ga jakarta ba kai ne kuma mutum na farko da ka so mu zuwa kan gawar eh labe ka tabbata kuma baka ga jakarta ba saboda ka san dai mata ba sa fita haka single ban gani ba ina ina ganin gawar na fita a wajen jini kira abokin arki na jazuli waye jazuli gashi kai a lokacin da ka fita bayan ka gawar akwai wani wanda kuka haɗu da shi ban haɗu da kowa bai labe ba ka haɗu da kowa ba ka tuna dai da kyau wallahi hannun je na kira shi muka dawo nan wurin ba haɗu da kowa ba wayar nan ba caji a nemo mana cajin wannan wayar ok jizuli samu mun caji a reception wato kowaye wannan kisan shege ne he is very smart ya iya kisa saboda kaga gashi nan dai ya kashe ta ta mutu kuma ba yi amfani da wuka ba ko bindiga ko sanda ko wani abu makamancin haka ya dai kashe ta dai gashi nan kuma yana da dabara sosai yalla bai ni a yadda nake gani ina dabara nan da kisa da bindiga da wuka gawa ce ga ta nan ba dai ba ne yanzu da allah zai sa a kama shi a kai shi kotu idan alkali ya tambaye shi zai ce bai niyan kashe ta ba tana iya wa al'alla kokuwa suke yi ko kuma ture ta yi ta bugu ko ta daki wani abu ta mutu ba da niyya ya kashe ta ba kenan so kaga zai iya samun sassauci a cikin shari'a fiye da duk yadda kake tunani ina faɗin haka ne idan wai an kama shi kenan ga caja ga musa na zo mhm. mm, da shi àfáà tí mú wa tí wà lẹ̀ mòhíbà bòdà táyé bòdà táyé ini í ṣèṣe mọ bí mi àti pọtùpẹ dúpẹ tó ìní mòhíbà ọjọ́ nìkọmọ ọgbọ àmàlà kọ sẹni wàlékùmù sàlámù àkùrẹ da ana zan jerin OOS ne. Prim OOS. Okay. Amma sai dai ba a siga di likaf dole sai kin bude kin ganki kin ganki. Me yasa? Sai bi dai dokan gida na ne aka tsarin mu sai ka ganka ka ganka t'i tikuna se ka ba ka dama ka sige. Sai ka bude. Hmm, haka ne. Hakan yayi? Ya eh, yayi haka. Mm, nkika sigana sakiga kafambene seki hauki dama ki sige ooe yawa nima na gode Allah alai ka ba mu kudi ka ba mu mata sai mu kan sai gali o mi sai gali mo je mu mi sai in sa mi ko mo Musa in ka dede bismillah kamar ka gane fuskanta ku? Ninka daidai na gane si ina zuni taso ta ce za ta je oos sai ne na ba su dama kuma kamar an ce namiji ne kama ɗakin ku namiji ne shi ne namiji ta zo ta kama daki menene sunan shi bai za ta yi tina sunan ki ba sai dai an duba manaja ya ce sunan shi jabir hassan batta haka ne eh, na tina akwai beta beta a ciki haka ne dai beta musa a kafin ka ba shi ɗaki wani id card ya baka irin su national id card driver's license ko voters card wanne daga cikin baka kafin ka ba shi ɗaki na san ba a kama ɗaki haka kawai dole sai an ba da id card ko gaskiya ne gaskiya ne amma lokaci da ta zo ta ce ta bire shi a girin su bai te zo da shi ba ta manta su ne ta karanta min halin da take ciki sai ne taimaka miki Uhm, kina ji dole in da ki so da id card ba ba sai baki daki ba saboda doka mu ne haka doka kuma eh doka misali ne haka na gidan ah mala to amma wannan dokar in haka ne ai bata tanadar da komai ba ciwa ta kai ne da abu sari ne kala kala ai solo ne ma haka shi yasa aka ce duk wanda ya zo babu shaida id card ko na any id card there is no give you the room kirke ba ki da ki yanzu kana nufin koma zan yi komawa sai kai ba ka dai wata shaida ta sai ba ka wani abu ne ma sai in ba ka ba ka haka ne haka ne kina da shaida mana wannan kin ashe akwai dan azikirin ku gari a baki ya eh, za a baki eh, ooa sai eh, a baki ooa amma ne gaba kudi ka ce ka manta da yadda ka yi wannan ba da dinin wannan wato kawai sai ka ga dama kawai ka kawar da doka ka ɗauki ɗaki ka ba shi ko ba kawai doka ne ba ne ni bai sani ba ba za ka sani ba ai kai dama amma doka ta sani kaga da baka bijirewa doka kawai ka ɗauki ɗaki ka ba shi ba to ko da za a yi kisan ba a nan za a yi kisan ba amma saboda taurin kai da kai ka bijirewa dokar gashi nan za ka sa a hotel ɗinku ya shiga cikin wani mummunan tarihi a rayuwarku you see kun ga abin da nake gaya mu time is out number ba taking inventory ko record shine aiki ba ku dinga kula da shiga da fita na mutane irin wannan to kun ga abin da ya jawo yanzu matsalar ma ai ba a nan take ba tana iya yiwa sunan da ya rubuta a jikin receipt ba sunan shi ne suna ne kawai na bogi kaga ya tabbatar da cewa kenan za a sha wahala wajen neman sa kuma ba wani bane kosin wahalan kai ne ku yi hankuri ka daidai ai hankuri ba magana hakuri bane ai kai ne yanzu ya kamata ka yi hakuri ka sanar da mu ko menene ka sani game da shi tana iya yawa kila ka san shi shi yasa ka ɗauki ɗaki ka bashi ba tare da kayi bincike ba yanzu kuma da abin ya faru kake kokarin ka yi rufa-rufa ka rufa da shi kai rake daidai wulai wallahi lai na resi da ki man alkurani ala be sai ki ba wulai wulai be sai ki ba na resi da girma alkurani ala be sai ki ba ka sake ganin sa zaka gane shi in kin ganki zaki gane shi sosai amma sai in kin ganki dole to ai matsalan kuma ka ce sai ka gan shi gashi kuma yanzu ba lalle bane ka sake ganin shi kaga ko idan baka sake ganin shi ba ya zama lalle kai mu rike ka har lokacin da zai fito ka daidai a yi ka dubu musa babu wani abu da ka sani ko ka ji game da shi wanda zai iya dan ba mu wajen bincike <laughs> to shi kenan a ah, nan zurot gurin yunusa mai indomi eh gurin yunusa mai indomi zurot ba to shikenan shikenan ba da aha lafiya lafiya a lafiya ah, ya ake ah, a lafiya ruwa idan dai har ya kira joint to that means gurin zuwansa kenan akai-akai yalla ba ina ganin kamata ya ce mu je mu kai su maimana ko Allah ya samu dace a kama shi ba lalle bane mu iya samun shi a yanzu saboda ya tabbatar da cewa ya yi kisan kai so ba zai taɓa fitowa fili ba dole ne na san zai ta wasan buya yana sa ido a kan wannan kes ɗin har zuwa lokacin da zai yi tunanin kes ɗin ya mutu sai ya fito ya ci gaba da al'amuransa na yau da kullum kai musa ina fata dai ka karbi lambar wayarsa idan eh, eh, eh, ka aka ne kadokinin bai kaji ka receipt that's very good a grace ciro mana wayan nan idan muka kunna ta muka yi dalin number watakila sunan shi ya fito asalin original sunan shi watakila ita ta yi saving kuma je reception nan kashe take gaba ya tsara komai ne ya yi kuma taka tsantsan gurin aikata abin da ya aikata a tunanin shi ya gudu ya sha to za ta tsinye shi ga sai mun fito da shi yin kare da yi saukan kurani a yi kara shara a nan yin kama ruwa abeg please ti ẹ lọ tún máa yí kan náà ṣèbọn. káyọ̀ tó wà sílẹ̀ kẹjọ ní màá sọ̀rọ̀ kí á sì fẹ́ kí nàá dá. za mu tafi da Musa har sai mun gama bincike za mu tsare shi. Allah bai ayi haka. Dole ne a haka. Saboda tana yi mu rasa gayan nan. Idan kuma muka rasa shi ba mu rasa shi bane sai don rashin sanin asalin sunansa. Ba kuma wani bane yasa muka rasa asalin sunansa face Musa. Saboda haka shi ne tushen matsalar dole ne mu tafi da shi. Allah bai na san yayi sakaci. Babu magana ya yi sakaci ko bai sakaci ba. ba za mu tabbatar da cewa sakaci ya ba sai mun tafi da shi tabbas yana iya yiwa akwai wani magana da ya sani mai muhimmanci amma ya ɓoye mana kaga amma idan muka tafi da shi can dole ne zai gaya mana asalin zancen Ɗanke mm, daidai oga wallahi tilahi bai ki sun komai ba bai ki sai a sase sai ni komi wallahi kira sa ni a mai sifa shut up move let's go move yanzu a cikin mutanen nan za ka iya gane shi in ka san ba za ka gane shi ba ka mana eh haka ne ta siya waya ne indomi guri mai indomi to ka tabbatar in ka tabbatar idan ka gansu za ka iya gane shi ko ko kana ganin idan ka fita idan ka za a samu matsala a ah, ita bai sai gane ta ba a ah, ba haka zai gudu ko eh, in ta ganta in tana nan sai gudu to shi kenan isa abin da za a yi ka fita ka je ka fara tambaya tukunna idan ka tambaya sai ga me kamata kai a yi akai Oke sa. Ina bata kabanci ne. Oke sa. Jika. Kai in ka ji kana jin saboda idan an bashi ya fita eh. da akwai matsala. Haka ne gaskiya. Haka idan tsari zai gani akwai matsala. Kuma ne ba ma so ba ma so fahimta. Tabbas haka ne. Ina bata kabanci ne. Haka ne. Oke sa. Shi ne bukata. sa. Jika. sa. sai haƙuri. sai In an same ta ai in an rasa ta a yi haƙuri a matin lahitawa oh. a matin lahitawa ta ci mai gida dara ta ci mai gida salamu alaikum alaikum salam barka ne barka ne lafiya kalau eh ni ne Allah ni dan sanda ne ina tare da abokan aiki na a cikin mota Dan Allah muna neman wani ne. Wani? Waye kenan? Sunan shi Jabir Hassan Danbatta. Jabir Hassan Danbatta. Kai, ai ban san shi ba. Cewa ai ma ya san ni? No. An ji shi ya ɗaga waya yana waya da wani ne yana ce mai maɗo a gurin Yunus mai Indomi. To, kuma eh, yallaɓai wanda abinka, ni faɗan ƙasa ne, kuma ni nan da kake gani mutane daban-daban da ɗan makera da ɗan baduku da ɗan waye duka haɗuwa ake yi da fari da ja a nan gurin a ci abinci ba sai na san sunan kowa ba eh? saboda haka ya zan yi san cewa mm, wani yunusa ko kuma wani wane ne da sauransu ba zan sani ba wallahi ya kamata ka sani idan muka gano cewa ka san shi to gaskiya ba za ka je daɗi ba yalla bai ni ma ɗan ƙasa ne ni ma ɗan najeriya ne ina da haƙƙi yaya za a yi mutum ni ban san shi ba ko ko kisan kai yayi kisan kai dai ai ba ni na ce je ba tunda dai mutanen da suke zuwa nan ba za ka san sana'ar mutum ba tunda ba rubuta ake a goshinsa ba nan sa alugum zabban ya bi wata bakwai yana zuwa nan ban sai daga karshe ma na san sunansa wallahi daga karshe aka gaya min ma ashe ma ashe ma dan uwan ɗayan ne duk ban sani ba a gani saboda aka wallahi ban sani ba yalla bai ban san shi ba ok to shikenan na gode malam Musa da alama za a yi nasara insha Allah eh dan naga gashin ya taho tun naga ya dan jima ko kuwa yana ya isa dan kare daga nan alama wancan mai indomi din bai san shi ba ka tabbatar kuwa domin na duba cikin ma ban ga kowa ban ba ya aikin shi ba kuma har razan da shi ne ya kama ma duda haka dai naga alaman gaskiya bai san shi ba to shikenan karka damu za mu je mu ci gaba isa musa karka damu keriya keriya ne ta gansi ta karbi wani abu ọ̀gá ọ̀gá aláròrò ọ̀gá aláròrò àti níbàá ní olówó kúrú bẹ́ẹ̀ ọ̀gá sásọmíso. ya zama dole dole sai mun binciko mun san wace ce saboda sanin wace ce ita shine zai ba mu clue da za mu yi bincike a kai tana iya yiwuwa ta sanar da wani inda za ta je sannan gurin wane ne za ta je grace yes sir je ki ɗauko mu all right sir

an yi saving number da yaya sabi eh ni yayanta ne dan Allah tana ina me ya faru da ita to alhamdulillah ah dalilin da yasa da ma bugo maka waya kenan domin sanin waɗannan ah da Allah za ka iya zuwa ka same mu a nan a police headquarters ok to gani nan yanzu zanzu. lillahi kyautar Allah Amatullah ke Amatullah waiwar Hello Baba Yanzu aka kira ni da waya matalla daga ofishin 'yan sanda na 'yar akwa. ba su gaya min ba sun dai ce in zo yanzu eh yanzu haka ma gani a bakin titi ina neman a daidaita sau to to amin insha Allah Yalaɓai me ya faru da ita? Allah ta kai sanar da kai cewa Allah ya mata rasuwa. Ta rasu. Ta rasu baka ce yallaɓai. Kwarai da gaske. Allah ya wa amatin lahi rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin yaya ta rasu, bige ta akai da mota? To wannan shine abin da muke so mu binciko, mu gano garin ya akai ta rasu. Amma yanzu dai magana da nake gaya maka an samu gawarta ne a Samaba Hotel? Hotel. Kwarai da gaske an samu gawanta a ɗaya daga cikin ɗakunansu. Me zai kai Amatallah Hotel? to wannan abin da muke bincike kenan mu gano amma a iya saninka kana ganin akwai wani wanda ka sani wanda za ta iya zuwa gurin shi a hotel din babu ba na taɓa tsammanin la lata je hotel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ya labai zan iya ganin ta don saboda ina so in tabbatar da ita din ce ba wayar ta ce ta shiga hannun wata ba gida ɗaya kuke zama da kai da ita eh gidan mu ɗaya yaushe when last ka ganta yaushe ne ganin ka ta na karshe tun jiya da ta ce za ta je gidan su kawarta ba mu sake jin ta ba ko ganin ta har kawo yanzu da nake gabanka don kiran da ka yi min ma na dawo daga ofishin 'yan sanda na hutura division akan report din batan nata kaga ya tabbatar da cewa ita din kenan tunda ita ma wannan ta mutu ne tun jiya amma ba a gano mutuwar ba sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah ya labai a kai ni in ganta. Kar ka damu za mu kai ka ka ganta domin mu tabbatar da cewa ita din ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya Amatullah ta yaudare mu. Yarinya nan ta yaudare mu. Amatullahi ba ta yaudare mu ba. Ban yadda cewa za ta yaudare mu ba. To, ta je ɗaukar karatu ne kenan a hotel, ko? Abin da ke so a ce kenan. ta ta tafi ta yi daukan karatu shi kawai ke so a ce a tsaya nan ko ba daukan karatu ta je yi a hotel ba amma ni na san cewa ba abin da kake tunani ne ya kai ta ba wannan mun nake na bani mamaki wallahi tallahi duk lokacin da aka zo ana yin magana an yi nan sai ki in an yi nan sai kina ga dan uwanta abin da ya faɗa da kanta fataji tana lalibe tana tambaya ta tambayi ɗaki mai lamba takwas an nuna mata kuma ta shige ciki ba fa kama ta aka karɓar aka kai ta ba malam Lai ba za ta kai kanta hotel ko ta kai kanta inda za a kashe ta ba wallahi ba za ta yi ba to kai ta aka yi kenan shaƙe ta aka yi aka yi ta kenan shine dalilin da zaki ki faɗa wannan maganar ko kullum ke tunanin kenan abin da ke faɗa kenan gashi yarinya ta zo ta yi bayani ta ce ta ji tana waya kin ce ke bike ta ba kin kawo wasu bayanan ki ba to kuma yanzu ga wannan bayanin da shi zo da shi ga inda ya je ya gani ga abin da aka faɗa wannan shi ma ke da shi ba malam na san irin tarbiyyar da na yi wa 'yata na san tarbiyyar da na bata wallahi ba za ta aikata haka ba akwai wani boyayyen al'amari yanzu dai duk ba wannan magana ce tafi muhimmanci ba batun karɓo gawarta a zo a yi mata sutura shi fi muhimmanci a ina a yi mata sutura a ina na ce a yi mata sutura a ina ba wato a ina za a yi oho ku ka sani me kake nufi da a ina za a yi mata sutura ba za a kata da gidan ba ni na yadda da cewa yarinyar nan shekara da shekaru irin tarbiyyar da muka bata na sani irin tarbiyyar da muka bata nutsatsiyar yarinya ce mai hazaka tana kuma da nutsuwa amma wa'annan abubuwan da suka je suka rinka da Nadia wai sani so nawa suka kulla so nawa aka yi ta hotel din so nawa aka bata kuɗi ɗari bibi ɗari bibi so nawa aka bata je ba mu sani ba sai yanzu kuma wannan haka ta faru kuma ku zo kuma magana mana a ɗauko ta zuwa kata nan waya zuwa mata wanka a nan gurin to ba nan gidan ba to ina za a kai ta kana da wani gidan da ya wuce gidan ubanta ina gidan ubanta ta a'a ni ta ba ta mutu a hotel a iskanci ba in dai ya ce ta wata nan gidan na yadda ba ta mutu a hotel a iskanci ba saboda haka kuje tan ku nemi inda kuje ku ita kuje ku da zaba ba na gidan ba ba abin da ya dame ba za ka mu ita na zo abin abin da ne ta nan gurin ba na kuma ga ya muku kuma ki daina kuka dole a nan gidan za a kawo ta a yi mata sutura gobe in Allah ya kai mu za mu je wajen 'yan sanda za a yi rubuce-rubucen da za a yi don mu samu damar da za mu je asibiti su ba mu gawarta. ya Allah ban san me yasa ƙarshen amatan layi ya zo a haka ba ta mutu a wulaƙance amatan layi ya Allah mai warkace me yawan sallar dare me yawan azumi mai umarni da kyawawan ayyuka mai hani da munana mai yafiya mai yawaita neman ilimin addini ya Allah <laughs> Allah na roƙe ka Allah ka gwada min basira da hikimar da ke cikin wanda al'amari kafin in mutu ya Allah na roƙe ka. <laughs> Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sabiu ne. daji a gari kai ne haka da sassafe baka yi waya ba lafiya na ganka haka a matalla ta rasu ta rasu wallahi Allah yanzu ma zuwa ne za mu je asibiti mu dauko gawa ta shine na zo in tafi da motar ka dan Allah dama ba ta lafiya ne ya ko da kashe ta a a kashe ta kamar yaya wai kashe ta zan baka labarin je ka fito mu je dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi matula baiwar Allah amatula mai kamala amatula amana ta Allah amatula tawa amatula kenan amatula baiwar Allah amatula kenan amatula baiwar Allah a amatula amatullah mai addini amatullah yar makaranta amatullah jama'a yaya me ya faru na ga an tara gobe gidan naka ba an ce ka tara su ba wa yata ni yata ba ta rasu ba ba wata yata ta rasu alhaji haffa gida sabi ya je ya same ni ya ce da ni yarka ta rasu kuma kai yanzu kana cewa yarka bata mutu ba shi sabi shi shi maka ta rasu shi ya gaya mu to ni yata ba ta rasu ba jama'a kowa ya kama gaban sa kowa ya tafi da shi ni ba wani ya tana tara su Ya-ya. na za ku za ku shiga gidan zan bari ki wallahi gidan ki ne tun da zaki ko koya ku kama hanya ku ku ku ku ku ku ku ba hanya kace da ku haba alhaji jama'a haba alhaji ya aka tara su ka ce wai aka mutu mutu ba ka rena mutane haka to amma na maka bayanin nan da ko alhaji haffa gida sabi ya je same ni yace da ni yar ka tara su shi zabin shi ya gaya maka shi ya gaya mu to ni ya tabbata mutu ba ni ban rasa ƴata ba ya bata rasu ba saboda kowa ya kama gabansa kowa ya tafi inda zai eh? sai irin magana kake yi haka abinda kunnen ke ji ka dinga irin wannan mummunan kalamai akan yarka bayan ta rasu haba alhaji me zai sa yi wa yarka irin wannan abu ƴata ko ko yarki nace 'yata ko ko yarki Alhaji bai kamata ka hukunta ta da mummunan zato abinda baka da tabbas akan shi ba. ka dinga yi mata wannan zato ba alhaji ba da suwarta ka dinga irin wannan kalamai a kan da ka haifa a cikin ba tabbas ta shiga hotel na ce ba tabbas ta shiga hotel <laughs> ha wai alhaji shin wannan magana da kai yi a cikin hankalin kake ko kuma ka samu tabuwa hankali ne abu da ya tabuwa hankali ma sai in samu dan ba zai yiwu ba a ce na ba yarinya tarbiya shekara shekaru lokacin gani a bata mun tarbiyarta kuma a ce ba zan magana ba ba wanda ya isa bilal da ba wanda ya isa saboda haka na ce da ku to kowa ya kama gabansa ya tafi inda na shi ba wata magana ba ce mai tsawo ni ne dai mai gida ko don haka na ce abin nan yaya yaya ina zaki munafuka kun ganta kun ganta zai ta bata min tarbiyya ita eh, bata min tarbiyyar yarinya ga ta nan munafuka algunguma ta yi ta dauke min yarinya suka je suka can aka je aka kashe min yarinya to sai ki tafi can ku je ku dauki gawar yarinyar ku je ku binne ta a gidanku shi ne abin da ya kamata sai je ku binne ta a gidanku a can yafi tunda wannan yarinya da ni wai ta ma wai ke kin fita ma a waje na to ba zai yiwu ba tsakanina da kai malam Allah ya isa tsakaninka da Ahmad Allah ya Allah ya isa ba ya be maka ba irin wannan tijara da kake yi mana kan gawa yarinya da komin ne ta ba yi ba ni ne zan muku Allah ya isa ni ne zan muku Allah ya isa a gaban jama'a gaba ɗaya ga su duk duniya kowa ya ji ni zan muku Allah ya isa ni ke ba ni ne ke ba da tarbiyya a gidana kika je aka haɗa kai da ki aka bata min yarinya har aka je aka kashe min yarinya kuma kice zaki mun Allah sai dai muku Allah ya isa Allah sai dai muku Allah ya isa zaki zo ki mun hauka hauka ake yi ina ganin dai wannan ne zai samu zan samu zaman lafiya hey ba da wata yani ne mun da wanda wai wai kace wai wai wai ta mutu ba zai yi ba kowa ya tafi sa ba nan za a zuwa Allah sarki Alimi yake faruwa ne Baba ne yake ta koran jama'a wai yake cewa da da su wai matan layi ba yarsa bace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barin jin same shi barin jin same shi saboda haka wannan magana ce ita ita na gama yi kurum ba wani da zai daga mu hankali a nan gurin sai dai kowa kuma ya kama hanyar sai tafiya sai da shi ai ba hauka ake yi ba haba baba haba wannan abin da kake kokarin yi ba daidai bane to to ga mu abin da yake daidai ko kuma wanda shi ya kamata sai ka ga mun kai baba kafi ni sanin abin da ya kamata magana ta gaskiya wato wannan abin ba daidai bane ya zama wajibi a shigar da yarinyar nan cikin gida a yi mata wanka a yi mata sutura a fito da ita mu yi mata sallah mu raka ta to ba za a shiga da ita ba kuma kai ka fita harka ta zan ci mutunci ka shiga wannan sangwar ba buwan ka fita harka ta na dai gaya maka ka fita harka ta hauka ake yi koko ni ma haukaci ne koko nan garin gaba gaba ne aka ce da kai ba mu da hankali ne da kusan ku je ku tabbata ku je ku da za ku yi ta yadda za a yi ba na san na fa ce ka ja ta ga jama'a nan ku bar mun kofar gidana Amatalla ba ta da gidan da ya wuce wani. To. Idan kana tunanin ta aikata wani abu, kamata yi ka ba ta waɗannan 'yan auyen ta shiga gidan nan, a yi mata wanka a yi sutura ta daga nan sai ta fita har abada. To ba za a bata ba. Na ce ba za a bata ba. Ko gidanka ne ba za a bata ba. Kuma ita ai ta riga ta bar nan gidan. tuntun ta riga ta kwashe kanta daga wani ma'aiki ta bar nan gidan baba ba kwana za ta yi a gidan nan ba to dan aure take bukata ko wanda baka sani ba ka bashi ballanta na ita mahaukaci ne ni mahaukaci ne ni in dauki gidan ba wanda ban sani ba ya so ya shigo mun ciki bare kuma na wani ciki jini na a ce an yi aikata irin wannan rashin mutunci kuma ka zo kana ga mun wannan magana baba sai an yi wa amatan la sallah a gidan nan to to sai a ga mun ta yaya na ce sai a gaya mun ta yaya tun da gidan kare sai a gaya mun ba za a yi ba baba idan ba a yi mata ba zan kona gidan nan nan gidan la ilaha illallah yahu za kona min gida yahu dan Allah ka zo kona min gida in kai mara kunya ne ka zo kona min gida tun da gidan kana jin naka ne to ni ka zo ka kona min gida ko kuma duk jama'ar ma don ka taro mutane gaba daya a zuwa ce za kona gidan ka gaida zan gidan ma ku shi kai ko ni ba ko hauka nake ni za ka zo kana ga mace ba za ka kona min gida ku zo kona gida Assalamu alaikum. Ya na gane cirko cirko anan. Ya lafiya? Yau malam liman. Barka da zuwa. Amatullahi ne ta rasu. Amma baba ya hana a shiga da ita ciki. To me yake faruwa? Wato abin da yake faruwa shekaran jiya Amatullahi ta fita za ta je gidan kawarta. Jiya kenan. Shi ne yau aka samu labarin gawarta a Sawaba Hotel. ne muka je muka ɗauko ta shi shi ne ce ba za a shiga mata sutura ba malamisu addinin musulunci bai baka damar ka hana a yi jana'izarta a gidanka ba ko ma dai menene zargin da yake mata ko kuma kana ganin laifinta to ai laifinka ya fi nata bare ma babu laifin da ta aikata ta aka yi aka kai ta hotel din yawwa to gasu kuma ake hukunta ta da laifin laifin zahiri bayan da yake koyi ba a san shi ba adama za a shiga da ita gidan nan ai mata wanka ai jana'izar ta shiga cikin gida ayya wanda ke wanda wannan wannan banda ita ba ki shiga gida ba a kan me ita ce to gata ita ce ita ce ta yau da ramiya ba ta ba ta malam liman na'am sadiya ba na musun cewa rayuwa ta ba bar sha'awa ba ce amma kawance na da amatalla abin sha'awa ne ba ni na shiga cikin rayuwa amatalla ba amatalla ta ta shiga rayuwata don ta canza ni kuma wallahi ta yi nasara malam hamisu ya haifi amatalla ne kawai tana zaune a gidansa amma bai san wace ce amatalla ba yadda na santa <laughs> ba wai ni nadiya ba idan duk mutanen garin nan za su canza su zama mutanen banza amatalla ba za ta bin mu akan aikin banza ba za ta zaɓi ta hijira akan ta bi ma aikin banza <laughs> idan idan akwai wata killatacciyar mutuniyar kirki to wallahi a matalla ce

Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Zatiya Amatullah mai ilimi Amatullah Wannan wani irin al'amari ne Ya Ubangiji Allah Ka fi mu sanin wace ce baiwarka ya ubangiji Allah ka wanke ta kun ji maganar da take faɗa ko ana cewa ita ta lalata ta ni na san ba haka bane tarayyar su alkhairi ce kun ji yanzu ya Allah Allah ka ji ɗan amatalla Allah ka bayyana gaske Allah ya mata rama. ni ba shi yasa yawancin masu sa niqab din nan wallahi tsoron su na ji saboda wata ta tafka ma wani abu sai ka ji kamar me aboki na kenan ya kamata idan abu ya faru irin wannan ku dinga yi wasu daga cikin su uzuri ba lallai a ce gaba ɗaya sun haɗu sun zama da ba ai kuma ni gaskiya ina yi wa amatan na kyakkyawan zato har yanzu da wanda ya yi da wanda bai bai ku ne musulmi ba haɗawa ne ba yawancin su na ce kai kai ni ma yarinyar nan ta yarda da ni Allah aka bani kwangilan nemo ƴar aljanna ita zan je in nemo da me za a ga yarinyar nan tana tafiya ko wai ba ta yi tafiya ta take yi a daidai ina tausayin matiran sallah ba ga shi ba yanzu ta janyo abin kun ta janyo muku abin kun abin da kuke da so ba lalle haka bane yin domin nan fa anya za ta ci mu Allah ya fiya Allah wallahi Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan Binta Musa, lafiya dai na ga yau yanayin gidan kamar ana kamar ana zaman makoki lafiya? Baki sani ba? Me ya faru? Amatullah ne ta rasu shagaran jiya. Abinda inda ranka an kai ana faɗa. Amatullah, me ya same ta? Yaushe? Ko ita ce na ji ana labari a inda ranka? Ita ce. ta shiga uku amma anya ita ce shi abin da muke tunani kina abin da ya dora mana kai sosai ke wadda shike Maryam ibrahim ta tana magana ana gobe da kashe ta ta ji tana waya akan cewa a bata dubu ɗari biyu ka bi ta tuwo ke ki bari dan allah la ya Maryam ta ce to za ta mata ƙarya ne ku dai rayuwar nan kawai ku ga mutum. Ta masu zuwa sai su taso ga mota ne ya ƙara su. sai haƙuri amatullahi kyautar Allah amatullahi ke amatullahi amatullahi waiwar Allah amatullahi ke amatullahi amatullahi waiwar Allah amatullahi ke amatullahi amatullahi waiwar Allah amatullahi ke amatullahi waiwar Allah sarki Amatullah Allah sarki baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah mai sunan kiyamore Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah mai ilimi a matulla, mai addini matulla. gaskiya bai kamata a kalli amatallahi a haka ba na tabbata akwai rudani a idanuwan mutane da suke yi mata wani irin kallo a cikin labarin mutuwarta wanda kuma idan aka zo batun addini ba wacce ake tunawa sai amatallahi gaskiya wannan abin bai yi ba wato mun yi waya da ita kwana biyu da suka wuce kafin rasuwarta nake ce mata na yi aure ta zo ta ɗora wa matata karatu sai take ce min nawa zan biya ta sai na ce to ki zo gida sai mu yi magana sai ta ce a'a zuwa ba matsala ba ne ba kawai dai mu yi ciniki na ce to nawa zan baki sai ta ce zan ba ta dubu ɗari biyu da hamsin da ƙarfin gwiwarta serious sosai sai nake cewa da ita yaushe kika koyi barazana haka she ta kyalkyale min da dariya a takaice dai ta min alkawarin cewar za ta zo ta koya wa matata karatu ashe dai Allah bai yi ba dama da ita kuka yi wannan waya kamar ya dama ta gaya maka ne ai wannan wayar da kake magana a kai ita aka gaya wa mama an ji amatan lafiya wadda baba ya ɗauka a matsayin tana yin magana da wani za ta kai masa kan ta, shi kuma zai ba ta dubu ɗari biyu da hamsin. Nan lahi wa inna ilaihi wani. Kuma ya share fagen da sanadin mutuwar ta. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama haka aka ɗauka? Kaga kira min bawa. Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah da tsatsiya Amatullah mai ilimi Amatullah mai addini Amatullah ‘Yar makaranta Amatullah ba ruwanta da kowa mun kira da kyautar Allah. Na amatulla sai haƙuri, amatulla sai haƙuri, in an same ta ai haƙuri, in an rasa ta ai haƙuri, amatullahi tawa. Amatullahi kyautar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah baiwar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah baiwar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah baiwar Allah Khayyanir. Khayyanir. Ya ta zama mana. Kar amma amai su ta kyauta mana ina fa na san wanda ya kashe amatulla wanda ya kashe amatulla kwarai kuwa wanda ya kashe amatulla kwarai da gaske na san wanda ni fa rabon da na kalli na manta wallahi wa yanzu kaka yana madara ne a wannan kaka kaka yana da tafiya kai kai ma kwana biyu kalli kalli wannan ba kenan dai haka ne latin kaka yana madara ana ɗauka yanzu yana buga yana ina ne yanzu kaka yanzu ai barta ba ya sanin masa ne ma can abin amatulla ne haka. Wai dama akwai irin wannan product din a gidanku haka? A ba a gidanmu ba ce. Nan take shiga da ta yi duk uzurinta. Eh. ga islamiyar su san wajen to ya za a ni fa <laughs> ni ina ciki ba a ah, wala wannan ba irin tako ba ce wallahi ba ganta da niqab ɗinta ba kai kana da problem akwai wata mace da tafi karfin namiji ne duk wannan niqab ɗin da kake gani cire shi muke ma ajiya a gefe ba <laughs> Ba ka da kyau kenan baka da kyau to naji in dai haka ne ka hada ni da ita ni kuma zan baka mamaki za ka bani mamaki ko zan ba ka mamaki. Ni nake gaya maka wannan, ni nake gaya maka <laughs> To ai shi kenan. Amatullah, wannan abokina ne, sunan shi kamar ɗan zariya ne. Ran nan da ya ganki ya matsa mu lallai sai na haɗa shi da ke. Ni kuma ba yadda na iya, amma na gaya masa zai iya yiwuwa fa an ba da ke. Ya ce lallai lallai sai na haɗa shi da ke. To Allah ya sa da ya ranki ba zai ɓaci. <laughs> haba yaya me an ɓacin rai ba dai ka yarda da tarbiyyar shi ba <laughs> anyway gashi nan dai zan bar ku kamal Allah ya bada sa'a wai irin dole sai ya hada ni din nan da zan hada ku zan kawo ka wajenta ne eh to shine ba zan kawo ka wajenta ba ko to kamal ga ka ga amatullah yanzu dai zan bar ku Allah ya bada sa'a <laughs> to shi kira kira sai na shigo din amatilla ya aka <laughs> kunya ta kike ji shine ke tare da idanu haka kin san fa irin ku fa ko <laughs> ya kamata dai ki bani dama wai me kake gaya mata ne ya kuka daɗe haka da mutumina ko me zan gaya mata ta ji daɗi ai shi zan faɗa mata ka san fa kowace mace fa da irin abin da take so to ita me ta gaya ma eh to ta dan tsare tana min wasu maganganu nake gaya mata cewa ni mutum ne mai son kaina kuma wannan dalilin nake roƙon Allah kada ya hana ni ta sai take gaya min cewa to me dalilin nawa sai nake gaya mata ni mutum ne mai son kaina kuma ina tsoron kada Allah ya hana ni ta saboda wannan dalilin <laughs> sai muke magana da ita take gaya min me son kai sai nake gaya mata cewa ke mace ce mai kamun kai da kuma addini hakan ne ya hankali na a gare ki duk da cewa ni dan swax ne amma hakan bai hana ki damar cewa kin saurare ni ba kuma kin ga ya kamata a ce ke ce zaki ladabtar da ni fito wannan hanyar na samu ne nasara har kaga mun dade <laughs> gaskiya mutumi na kai nisa wallahi <laughs> to ya zan tsaya kusa bacin na nazarci mata sosai duk abin da ka lura mace tana da shi to kai ka nuna mata baka da shi sai a zauna lafiya haka ne haka ne bakinka to yanzu ina maka ne Zai mu ci abinci akwai kuɗi a jikinka ne wato abokina adashin da na zuba fa ya kamata na ɗauke shi akan yarinyar ban gane ba ai gobe zan sheke aya da ita matsala ta da kai ɗaya kana rayuwa a cikin mafarki kai ne kake ganin mafarki ka bani nan da zuwa an jima ka gani zan baka mamaki an ma baka ce. Kwari ma da gaskiya kana mamaki ne Allah ya kai mu amin bayan mun gama cin abinci sai muka zo gida ya ajiye ni bayan kamar awa biyu sai ya kira ni a waya sai yake gaya mun ga yarinyar nan za ta zo wajensa hotel ta same shi sai na ce ƙarya ne sai ya rantse mun da Allah di yadda ake ciki ma in ya fito zai gaya mu bayan awa ɗaya da ɗan wani abu sai na ji shi a ƙofar gidanmu na ji hon ɗin motarsa ah mutum ya kai ya aka ne wala lafiya lau wai kana nufin har ka wuce wajen ne na wuce wuri kawai na yarinya tsinan na yarinya ce ba ban gane ba ha ba yarinya sai ka ce dutse kai ta hada ta da Allah har durƙusa ƙasa na yana ba ta haƙuri duk abin da na zo mata da shi sai ta kawo min aya ko hadisi to amma dai ka kai ta gida dan ka ce za ba bata kuɗin a daidaita tsaro dan ta hana ka in kai ta gida ha ba tun kuɗe ta ma na can gefe ni na fito ma na tafiya ta ta faɗi a jikin bango Ka gaskiya amma dai baka da kirki wallahi to ni baka ga abin da ta yi min ba to yanzu ai za ka ji kunyar ƙara haɗa ido da ita kunyar haɗa ido da ita to ni me zai ƙara ma haɗa ni da ita <laughs> ok dariya na baka zo? to kuka zan ma to ba damuwa kaga daga nan ma fa wucewa zan yi ma fa kudin asarar ɗakin ma da ni Allah ya isa kawai kenan bacci ne ke maka taso ne sai mun yi magana ya mun yi waya kawai anya mutumi na ba kai ka zuga yarinyar nan ba ma kuwa oho maka <laughs> ni da ne gaba lokacin da na samu labarin mutuwar abin ya daga mun hankali sai na fara sake-saken yadda zan yi sai na tunanin in saka 'yan sanda su je su kama shi ne ko kuwa sai na ga idan na yi haka duk da dai ya gaya mun ba da gangan ta mutu ba tun kuɗe ta ɗin da ya yi ne ta faɗi ta bugu ta mutu amma duk da haka sai ne tunanin niyya za a yi na fita duk da na san cewar bai san da wannan abun ba tunda shi yana zariya ɗazu sai nake samun labarin a rediyo hankalina ya tashi sai na kasa jurewa yadda amatalla take taka tsantsan da rayuwarta a ce ta mutu da wannan bakin fentin ba zan ji daɗi ba ɗazu muna zaune a ƙofar gidan su munzali sai ga wasu ɗalibai 'yan makarantar su amatalla sun zo wucewa da niƙab sai yaran da suke wasa a kusa da mu suke musu waƙa suna tsokanar su, suna cewa niƙaf ɗin na ƙarya ne sai ɗaya daga cikinsu take cewa kun ga abin da amatalla ta jawo mana ko a lokacin da ta faɗi haka sai hankali na ya ƙara tashi sai na ji a raina ba zan iya barin amatullahi ta tafi da wannan abun ba inna lillahi wa inna ilaihi raju. amma gaskiya baka kyauta ba da har ka ɗauki ƙanwarka ka haɗa ta da wanda ka san cewar manufarsa ba mai kyau ba ce wallahi na san ba zai taɓa samun abin da yake nema a ta ba ne to kai in ban da ma abinka yaya za ka bar mutum ha kawai ya zo ya ci bullet ya tafi ko dan abokinka ne ba batun abota ba ne batun makomata ne A baya na sanar da abin da ya faru, amma a yanzu ba na batun makomata. Gara ko meye a mun akan in bar amatullahi a kallon da mutane suke mata. Kunga, abin da ya kamata mi, tashi za mu je 'yar akwa mu sanar da jami'an da suke wannan binciken wannan labarin. Ko ba haka ba? wannan zancen naka ne kawai ita ce mafita ku tashi mu tashi tashi tashi tashi dankali amma wallahi ba ka da imani ba ka da tausayi yanzu dama ka san wannan magana amma ka ɓoye har tsawon wannan kwanakin ai na riga na gaya maka dalili na dalilin ka na banza dalilin ka na wafi wannan dalili ne to bari ka ji wallahi sai mun caje ka dole kai ma mu rike ka a matsayin wanda ya ɓoye mai laifi yalla bai koma me za a yi mun sai dai a yi mun in dai hasken amatalla zai dawo a idan mutane ah to shikenan ba ah! yanzu a gurguje za mu tura zaria za mu tura maza maza maza maza maza a kamo shi a kawo shi yau yau din nan Ina san cewa Amatullahi ba za ta aikata abin da ake zarginta da shi ba kuma na san cewa Allah zai wanke baiwarsa Allah na gode maka

Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan amatullah mai sunan kiyamode.